بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi inda muke karatun littafin Al-Muharrar fil Hadith wallafar Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn ibn abdulhadi al-maqdisi Allah ya masa rahama wannan shi ne darasi na 86 daga cikin darussan wannan littafi Allah ubangiji ya karba mana ya kuma albarkace mu da shi idan ba manta ba muna nan a cikin babu sifati sala wanda a karatun baya muka karanta hadisin da ke magana akan sharɗantuwar karatun fatiha a cikin sallah da kuma kasancewar tafarilla farilla wadda sallah ba ta inganta sai da ita mun karanta hadisai kuma mun karanta maganganu na malamai dangane da haka sannan kuma muka yi nasiha wa kawunanmu akan mayar da hankali akan karatun fatiha ɗin nan musamman duk abin da aka maka barazana da cewa sallarka tana iya zama babu ita to ya kamata karka yi wasa da duk wannan abu muka ce kuma wajibi ne akan mu duka mu kaskantar da kawunan mu mu yi karatu na abin da ya shafi farilla karatu na abin da ya shafi farilla babu kamar sallah daga cikin aikace-aikace na ibada a cikin sallah kuma ba wani karatu da ake da ya wuce karatun fatiha kuma kowa daga cikin ya kaskantar da kansa ga Allah ba ga malamin da zai je koya a wurinsa ba ya koyi karatun fatiha karatun fatiha nan maganar Allah ce don haka ka kaskantar da kanka gaban Allah ka koyi maganar maganarsa kuma ba a koyon maganar Allah sai a wurin waɗanda suka iya kuma ba wani mutumin da yake da uzuri a cikinmu a wurin Allah ya je wa Allah bai iya fatiya ba kana da uzuri in ka je baka iya qur'ani duka ba kana da uzuri in ka je baka iya sabbi ba kana da uzuri in ka je baka iya ko izu ɗaya ba amma baka da uzuri in baka iya fatiya ba baka da uzuri in baka iya surorin da zaka yi sallah da su ba shi yasa wajibi ne akan mu duka don Allah dukkan al'ummar musulmi a ko'ina muke mafi karanci shine mu koyi yadda ake yin sallah a aikace yadda ake daidaita sujada yadda ake daidaita ruku'u yadda ake daidaita tsayuwa da yadda ake daidaita zama sannan mu koyi karatun da ake a ciki musamman karatun fatiha da yan surorin da ba za a rasa ba wanda za ka iya sallah da su kuma surorin da za a yi sallah da su annabi sallallahu alaihi yake zama da kansa yana koya wa mutane sannan abubuwan da ake karanta ba a cikin sallah haka ke koya wa mutane kuma mutane su zauna suna koyo abdullahi bin mas'ud da sahabbai da yawa Allah ya kara yadda gare su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam har tahiyya yake koya musu kamar yadda yake koya musu qur'ani ya karanta su karanta su amsa su ji sun iya sannan ya koya musu wani abu sannan shi karantarwarsa da qur'ani yana zama ne mutane su zauna ya karanta ya koya wa mutum haka yawa so ya faɗa mutum ya faɗa da irin wannan ne ya zama wajibi a kan mu yi kuma yana ɗaya daga cikin shawarar da muka zartar in Allah ya so za mu buɗe wani tsari na irin wannan abin da na ce na gani a saudi arabia suna yi din za mu ɗauki waɗansu malamai mun tafsir ɗinsu a masallatai iya gurgudun abin da za mu biya mu ɗauki nauyin abin da za a ba su na transport da za su riƙa zuwa su riƙa yin darasi ko uku ko hudu a mako tsakanin magariba da isha su koya wa mutane fatiha da sallah in allah da za mu ɗauki wannan kuma daga lokacin da muka gama shiryawa muka ɗan samu a tsarinmu ya tabbata ko mun zaɓi waɗanda za mu sa su musamman malaman ƙur'ani wanda za su yi an saboda Allah ce dai kawai ɗan abin da za mu ba su na mukafa a yadda ba za su ɗauki nauyin kuɗin mai da za su je masallacin ba sai mu tura su sai su riƙa zuwa suna koya wa mutane su samu lada mu ma da waɗanda suka taimaka a cikin samu lada duk wanda yake so ya sa jarinsa a cikin wannan yana iya tallafawa a cikin asusunmu na foundation za mu sa ɗauki kamar masallatai guda goma abinda muka yi iyamakin kenan sai mu zaɓa za mu fara da cikin gari kafin mu fara ƙauyuka to na san kuma daga mun fara za a samu waɗansu da su man Allah su za su amsa su kwafa su yi daga can ba ma sai mu idan mun tura su ba saboda hujja ce a gaban Allah da dole sai ka da ita shine mutane kawai a koya musu fatiya ni ina na sha ba sau ɗaya ba sau biyu ba idan na je masallacin manzon Allah ta salama ina wucewa zan ga mutum yana maka haka in ya ganka baki ya ɗauka baka iya bai ce, zo in koya maka fatiya sai in zauna wallahi sai zauna ya ce zan koya maka fatiya ne in ce na'am ba lada zan samu ba yana A'udu billahi minash shaitanir rajim liman amsa in ya gama sun ce ka biya in na biya ya ji na iya sun je ka ka iya fatiya ka samu ladan karanta fatiya duk wanda yake zo in koya maka fatiya ya soka da alheri don Allah aka irin wannan kuje musamman duk wanda yake so ya ƙara tabbatar da nasa ya iya kana biyawa sau ɗaya kaji ka iya shi kenan ka tafi abunka har a wurin Allah kana da hujjar cewa ka iya saboda haka dukan mu kar mu yi wasa da wannan ah, na haɗa shi da aikin sallah a aikace saboda ina sha'awar in ga an shigar da wannan tsarin musamman a makarantun islamiyya <coughs> dukkan yara in suna islamiyya kar a bari yaro ya wuce aji ɗaya sai ya iya sallah a aikace muna da matsala akan sallah galibin mutane in suna sallah ba sallar manzan Allah sallah alaihi suke yi ba in za ka rika sa ido kan mutane musamman a cikin ruku'u da sujada Ya gani duk abin da aka karanta daban abin da mutane suke daban to ballantana kuma ka ce mutane su karanta fatiha me za mu yi a duniyan nan a turo mana annabi wanda ya fi kowane annabi daraja da zai shekara ashirin da uku yana koyar da ƙur'ani ka iya sura ɗaya ba wanda ba za ka iya ibada sai da ita ba Ba za ka je ka cewa Allah kuma ka je ka cewa ya alahira kana so annabi ya ganka ya cece ka ya yi shekara ashirin da uku yana koyar da fatiha ka iya ta ba ya yi shekaru na yana koyar da sallah kuma ya ce ka kowa yi sallah sai irin tawa ka kuma ka iya ba da za ka je ka cewa Allah za ka koda ba mu tura irin wannan ko ka koda ba mu tura irin wannan a masallacin ku ba ko kuma kai ba ma fara ba to kai da kanka ka je ka nemi wani malami ka tabbatar da cewa tallaka akwai hujja a wurin Allah cewa wannan sallar kana daidai yanzu wannan karatun da muke din ba kowa ne yake zuwa nan ba sannan ba kowa ne ko ya zo din kuma zai damu da shi a kan ya yi aiki da shi a aikace ba to amma wani da yake nesa sai kaga Allah ya sa ya amfana da shi to muna fata Allah ya amfana da mu ya sa kuma mu samu hujja da zamu tsaya a gaban sa mu kare don haka wancan sati an ce sai mun karanta fatiha za mu karanta Fatiya duka tare da ku kafa daya yawwa da yawa daga cikin ku dama ku riga kun iya kawai ku gyara ne ya zama abinda na karanta muku ko ka karba kun karɓa ne da kujjar cewa in Allah ya so wannan fatihar ta ku daidai take idan kuma ka ji da gyara to daga baya sai ka sake koma ka samu wani malami ko yaron ka ka samu za ka samu a gidanka akwai yaron da ya iya fatiha mai kyau sama da taka sai ka ce koya maka haka ne ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمون كما فاتي الله يسعدك مؤيا بسم الله تعالى تهديد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وقد ضعف الخطيب وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدار قطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر زاد ابن خزيمة في الصلاة وعن معين المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ والضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصحه وقد أعل ذكر, ذكر البسملة بارك الله فيك malam ya ce a hadisi na 229 bismillahir da rahim wa an anas anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ababakr wa umar kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin rawahu bukhari wannan hadisi daga anas ɗan malik Allah ya kare yarda ga anas أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أنا زيتي أي النبي صلى الله عليه وسلم دشيد أبو بكر دا عمر الله قال يردا يسوع كانوا يفتتحون الصلاة sun kasance suna buɗe sallah ne bi da karatun alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi bukhari ya rawaito hadisi na gaba 230 wa muslimu imamu muslim ya rawaito shi ma ta hanyar anas dan malik sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anas ya ce na yi sallah a bayan annabi mai salati da salamar allah su tabbata gare shi wa abi bakar na kuma yi sallah a bayan abubakar wa umar na yi sallah a bayan umar wa usman na yi sallah a bayan usman wannan ya rabauta laka ka ƙara yarda gare su gaba ɗaya fakano dukkansu sun kasance yastaftihuna idan sun zo sallah abinda suke buɗe karatu da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin ya ci gaba da cewa la kuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal wa la fi akhiriha ba sa ambaton bismillah ko a farkon karatu ko a ƙarshen ta وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم رواية مسلم بلا حجة Malam Ibn Abdulhadi ya ce, Alkhatibul Baghdadi ya za'afa wannan hadisi na riwayar Imam Muslim da shi da waɗansu amma ba tare da wata hujja ba. Wafi lafzin li Ahmad wa Nasa'i a cikin wani lafazin wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da Imam Nasa'i a cikin sunan wabnu mata ta wadara kutuni dukkan su sun ruwaito fakanu ƙarin bayani daga anas cewa fakanu la ya ji haruna bismillahir rahmanir rahim sun kasance ba sa bayyana bismillah wa fi lafzin ibn kuzaima ta kutuni a cikin wani lafazin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yusirru bi bismillahir rahmanir rahim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana boye bismillah ne yana asirta bismillah baya bayyana ta wa abubakar wa umar haka abubakar haka umar wa zada ibn kuzaima ta fi salah a cikin wayar ibn kuzaima wato sai kara da cewa a cikin sallah hadisi na gaba ɗari 231 wa an nu'aymin al-mujmir abu huraira nu'aym al-mujmir Allah ya kare yarda ga abu huraira yayi rahama ga nu'aymin al-mujmir yace sallaitu wara'a abi hurairata nayi sallah a bayan malami na abu huraira fa qara'a da yazo karatu sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim thumma qara'a bi ummil qur'an sannan sai ya karanta fatiha hatta idza balaga wal dallin har sai da ya kai wala dalin sai ce amin wa qala nasu amin mamu ma sai suka ce amin wa yaqulu kullama sajad duk lokacin da yazo sujada sai in ce Allahu akbar a fili wa idza qama min al-julusi min al-ithnatayn kuma duk lokacin da ya tashi daga zama daga raka'a ta biyu in ya miƙe zai je ta uku nan ma sai in ce Allahu akbar yana yi yana miƙewa sun mai kulu idan sallam sannan bayan ya idar da sallah na ji yakan cewa mutane wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake hannunsa inni la ashbahukum salatan yace ni na fi ku yin sallah mai kamanceceniya la'allahu bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana nufi sallar manzan Allah sallallahu alaihi sallama dukkan ku ku tsaya ku gani a wurina don ni na fi ku yin sallah mai kama da irin tasa in ji Abu Huraira rawahu nasai al-Imam nasai ya rawaito <clears throat> wa rawahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Ad-Darqutni wal Hakim wal Baihaqi wal Khatib duk waɗannan sun rawaito wa sahahu kuma duk sun ce ya inganta wa qad u'illa dhikrul basmala sai dai an ce akwai illa a cikin hadisin na cewa abu huraira ya bayyana bismillah waɗanda da sai duka da aka ji guda uku suna magana ne akan abu guda a karatun baya mun yi magana akan fatiha yau kuma magana ne akan bismillah shin menene matsayin bismillah a cikin fatiha menene kuma matsayin bismillah a sauran surori idan za ka fara sallah za ka yi bismillah kafin ka yi fatiha ko kawai fatiyar ka za ka fara sannan limamai da kuke ji in sun yi kabbara sai ku fara ji sun fara fatiha shin sun yi bismillah ko ba su yi ta ba idan sun gama fatiha suna ji sun fara sura shin suna yin bismillah ko ba sa yi idan kira'a ce a waje kuna ji ana bismillah amma a cikin sallah ba kwa ji ana yi galibi sannan idan ana yi menene matsayinta ita ma daidai take da karatun fatiha ko ko ita matsayinta bai kai na fatiha ba sannan shi ita aya ce ko ko ba aya ba ce idan aya ce aya ce a wace sura a ita fatiha ko a sauran surori na qur'ani ko kuma ita ba aya ba ce dole yana cikin abin da ya kamata mu ji a cikin karatun yau ko mun ji a cikin hadisin farko na Anas dan Malik Allah ya kare yarda ga Anas wanda Imam Bukhari ya rawaito wanda shi wannan babu wata illa a kansa shi yasa shi mawallafin littafin ya fara kawo shi daban yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar idan sun zo sallah yana jinsu suna buɗe karatu ne da Fatiha kuma fatihar sukan fara kawai da alhamdulillahi rabbil alamin an ji wannan wato yana nufi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da khalifofinsa sun zo sallah ana yin kabbarar harama Allahu akbar ana ɗora hannu a kan ƙirji kawai sai a fara alhamdulillahi rabbil alamin ba za a ji bismillah ba an fahimta a riwaya ta biyu ma irin wannan ne amma ku lura ƙari a kai shi ne ya ce na bi manzan Allah sallallahu alaihi sallah na bi abubakar na bi umar na bi usman a wancan ba usman sannan daidai ne da wancan cewa suna fara sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin kama anan sai akwai ƙari sai ce la yadkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambaton bismillah a fili fi awwal qira'atin ko a farkon karatu idan za su fara fatiha wala fi akhira ko karshen fatiha in an gama in za a fara sura ba a jin bismillah an fahimta wannan dalilin ne yasa kaji malam ya ce wa qad da'afa al-khatib wa ghayruhu riwayat muslimin bila hujja khatib al-baghdadi sai ya da'afa wannan hadisi na riwayar imam muslim yace ba tare da hujja ba abin da yake nufi ba tare da hujja ba shine yaya hadisi zai zo a cikin sahihu muslim ai hadisai a cikin sahihu muslim hadisai ne da dukkan malamai suka karɓe su ba tare da inkari ba dalilin da zai iya sa ka ce hadisi a cikin sahihu muslim ko a cikin sahih bukhari ka ce bai inganta ba ba karamin aiki bane a kanka da kan duk wanda zai saurare ka yarda da ka kuma ba kowace illa ne a cikin hadisi zai iya sa a ce hadisin cikin sahihu muslim bai inganta ba shi yasa mala yake bila hujja ba wata hujja to amma yana da hujja yana nufi eh, bila hujjatin makbula ba tare da hujjar da ta kai karfin da za a karbe ta ba amma yana da hujja mai kake hujjarsa shine malamai da yawa sun ce riwayar da kaji muka karanta ta sayyul bukhari wanda bukhari da yazo sai takaita akan kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin ba ga yace bai shi sai ce shi ma imamu muslim anan ya kamata ya tsaya a shi amma ƙarin la yadkuruna bismillahir rahmanir rahim ɗaya daga cikin marawaita ne yake ƙarin bayani sai ya ce ba sa bayyana bismillah da da ya suna fara karatu da fatiha da alhamdulillah rabbil alamin ya yi shiru da babu wata rigima amma me yasa ya kara da cewa la yadkuruna wannan ba maganar shi Anas bane Anas iya inda kaje a cikin sahih bukhari haka ya tsaya sai suka ce ɗaya daga cikin marwaitan da ya kara wannan wannan illar sai yasa sai ta yi ɗa'ani akan matanin a wurin khatibul bagdadi da waɗansu sai suka ce hadisi yana da illa ina fata an fahimta saboda idan aka samu illa akan matani to yana rage wa hadisin matsayi shi yasa shi kawai sai ce ma hadisin da'ifi ne to shi kuma a ganin sa bai kai abin da zai sa a ce da'ifi ba shi sa yake bila hujja na fata an fahimta shi ne malai ce wa fi lafzin li ahmad wa nasa'i wa zai mata da sauransu sun ce sai suka kara da fakanu la haruna wancan la yadhkuruna wannan kuma la haruna ba sa bayyanawa wannan da yake la yadhkuruna ba sa ambato zai iya ɗaukar ma'anar kwaskwata ba a yi kenan haka ne amma nan kuma da yake la haruna ba sa bayyanawa baya kore ana yi abin da ya kore shine bayyanawa a shi yasa a cikin da ibnu kuzaima da qabarani ce, annabi sallallahu alaihi wasallam yusirru yana koya bismillah kaga muna baya bayyanawa ne amma yana yi zaka in ka dauki hadisin da duka guda uku lafazin farko ya ce ba sa fara karatu sallah sai da alhamdulillah rabbil alamin ya zama daidai da nadewa da na sayi bukhari ya nuna cewa ba a jin bismillah amma zai iya ɗaukar ma'anar suna yin bismillah amma ƙoro zai kuma iya ɗaukar ma'anar ba sa yin bismillah tunda ya ce alhamdulillah kawai muka ji wa ya gaya mana sun yi bismillah an fahimta riwaya ta biyu wanda ita kuma ta imamu ahmad da nasa'i da ibnu kuzaima sai ce ba sa bayyanawa cewa da ba ta bayyana wa ya nuna ashe ana yi amma ba a yi a bayyane ne ana fahimta ba sa yi a ya nuna cewa ba a yi a bayyane kwata-kwata ta yiwu ana yi amma bai ce mana ana yi ba amma riwaya ta uku ta ƙarshe ta ibnu kuzaima da tsabarani sai fito fili cewa ana yi amma a a asirce ne yusirru yana boyewa kun gane yadda suke a uku shi yasa malam shi kuma a kaifin basirarsa Allah ya masa rahama sai jiro su a haka bai ɗauko wancan na kana yusiru a farko ba kuma bai sa a tsakiya ba sai kai shi a ƙarshe saboda ka bi mataki mataki sai zama da wannan ya warware maka kowace matsala ana yin bismillah amma a ɓoye yake yi an fahimta hadisi na uku na ɗari biyu da da talatin ɗaya na nu'aim al-Mujmir wannan mun karanta tarjamar a baya yake cewa na yi sallah a bayan Abu Huraira ce da ya zo sallah shi kuma sai bayyana wannan hadisin kuma ya zama kamar yana cin karo da wannan hadisin kenan ya ce dukkan su ba sa bayyanawa ya ce idan sun fara karatu alhamdulillah ake ji ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana boyewa sai gashi nan kuma ya ce sai ya bayyana bismillah a fili sannan sai ya fatiyar ta bayan ya gama kuma sai ya ce fa ni na fi ku duka iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane iskalin idan mun shiga cikin fa'idoji za ku samu amsa in Allah ya so fa'ida ta farko fa'ida ce akan bismillah wannan bismillah lafazi ne mai daraja lafazi ne mai albarka akwai muhadara da dana na so mu gabatar akan bismillah so da abubuwan da muka faɗa a cikin tafsir a farkon ƙur'ani akan bismillah akwai waɗansu abubuwa da ya kamata a ce an ƙara amma da yake iya lokaci na tafsiri ne ba za mu wuce ba shi yasa ba mu faɗa ba idan Allah ya sa nan gaba da shi ne muhadarar da za mu yi a Abuja idan Allah ya sa wani lokaci muka yi za ku ji abubuwa da yawa na bayanai na sirrin da ke cikin wannan bismillah mutane da yawa sun barka sun ɗauki waɗansu abubuwan amma a cikinta akwai komi da mutum yake nema na neman albarkar Allah lafazin bismillahir rahmanir rahim yana nufi da sunan Allah zan fara za ka fara mai kome ne Allah shi ne ar-Rahman Allah shi ne ar-Rahim a cikin wannan karatun tun da karatun fiƙihu ne ba zai shigar da bayani akan hikimomin da suka sa aka jingina ar-Rahman da ar-Rahim a jikin Allahu sannan a jikin waɗannan sunayen wanne ne ismullahi al'azam sannan kuma menene albarkar a jera waɗannan suna uku waɗanda su suka fi kowanne girma a jere a cikin sunayen Allah da Allah sai ar-Rahman sai ar-Rahim haka Allah ya jera su za ka duk in Allah ya kai wani lokaci a yi wannan <clears throat> za ka waɗansu lafuza ne masu daraja waɗanda suke ɗauke da sunan Allah wanda ake ce masa ismul jalala sunan ɗaukaka sunan daraja kenan sannan kuma ya ƙunshi kuma bayani akan suna da sifar shi Allahu ta rahama da kuma jin kai da tausayi to kuma ita bismillah a tsari na musulunci duk wani abin da musulmi zai fara to da bismillah yake buɗe ba to abin da ya sa wannan fa'idar ta zo nan shine idan duk wani aiki a musulunci ba a fara shi sai da bismillah akwai aiki a musulunci da ya fi sallah to yaya a cikin sallah za a bar bismillah kuma sai ka je ɗaukan kaya kuma kai bismillah ai an bar bismillah a inda ta fi dacewa kenan yaya za ka yi karatun ƙur'ani a waje ka yi bismillah sai da ka zo cikin sallah kuma inda asalin gurbin ƙur'anin yake kenan kuma shi kuma ka bar bismillah ina fata an fahimta to suna ne da ake neman albarkar Allah a ciki a yi da shi a kan ne ne za a yi shi sa addinin musulunci aka shar'anta shi a kusan komi za ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana yin bismillah idan zai shiga masallaci zai ce bismillah idan zai shiga gida zai ce bismillah idan zai wanka zai ce bismillah idan zai yi abubuwa na ibada kamar ita sallah kamar alola kamar wanka kamar shiga masallaci zai ce bismillah ballantana kuma idan zai karanta alkur'ani to haka kuma idan zai abubuwa na al'ada waɗanda ba na ibada ba ne kamar hawa abun hawa kamar kwanciya kamar shiga banɗaki duk waɗannan shi ma sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar akan cewa a yi bismillah idan za a yi amfanin bismillah shine jawo alheri da tunkuɗe sharri kuma dama ba abin da muke ba a kowace addu'a a duniya kamar a ba mu alheri a raba mu da sharri to bismillah ita ce jagora na jawo alheri da kaɗe sharri shi yasa kowace addu'a za ka yi ita ma addu'ar cewa Allah ya baka alherin ka fara ta da bismillah so da ita bismillah ita kanta ko ba addu'ar za ta jawo alheri na fata ana fahimta فائدة تبي اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم دكا مالمي دنا قراءة da na fiƙihu duk malaman musulunci sun yi ijma'i cewa "Bismillahi rahmanir rahim wani gutsire ne na aya a cikin suratun naml kuma Alimamu Abu abu dawud ya rawaito daga Alimamu Sha'abi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara amfani da bismillah ba sai da wannan ayar ta sauka an gani bai fara rubuta bismillah ba amfani da ita a rubuce idan zai rubuta takarda ko dole abu official record a rubuta bismillah da wannan ayar ta sauka a kan annabi Sulaimanu ya rubuta takardarsa sai ya fara da bismillah rahman rahim kuma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabawan bayansa sai koyi da annabi Sulaimanu shi ma duk takardar da zai rubuta sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim an fahimta fa'ida ta uku warada al'amru bil bad'i bil basmalati inda al-qira'ati fi qawlihi ta'ala iqra amma idan za a fara abu ayi bismillah wannan tun farkon zuwan musulunci tun farkon wahayin farko da shi ma aka fara aka ce fara karatu da sunan Allah mun ce wancan a'rubuta rubuta shine sai da suratul naml ta sauka amma a ambaci bismillah kan wannan dama abin da aka fara koya masa shine bismillah shi yasa aka ce masa ikra bismi rabbika to bismi rabbika ai bismillah kenan to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi umarni da a hada waɗannan guda biyu da isti'aza a cikin suratu an-nahl fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillah ikra bismi rabbi. to duk mutumin da zai yi karatu fa idza qara'ta da ikra kaga duk karatu ne don haka in zaka fara karatu sai ka isti'aza sannan sai kai bismillah wannan da ijma'in dukkan malamai fa'ida ta biyar ita ce kowace sura a cikin alkur'ani idan za a fara ta bai halatta ba a fara ta ba a yi bismillah ba sai sura ɗaya ta. ita ce suratu bara'a ko suratu tauba kowace sura alkur'ani za ka fara to kar ka zo kawai ka fara fatiha haka kawai baka bismillah ba kar ka fara kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq kul aqul huwallahu ahad ko kuma ina ne a cikin alkur'ani sai kai bismillah an fahimta ko abinda malamai suka ba da sauƙi shine idan ba daga farkon sura za ka fara ba idan dai farkon sura za ka fara to suratul tauba ita ce kadai ita ba za ka yi ta ba litanzili hadu sai ki lasta mu Basmina. wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha kowace sura za ka fara sai ka yi bismillah Kama idan ka zo fara karatu ba daga farko ba daga tsakiya. To wannan shi ne wanda aka baka dama, shi ma ko da suratul tauban ne in ba daga farko ba ne. Kuna fahimta? To wannan kana da zaɓi ko ka yi da bismillah ko ka bar bismillah. Amma wannan a tsariƙar shatsibiya ne. Amma kana karatu a tsayi ba shi dole sai ka yi bismillah ko farko ko tsakiya duk ɗaya ne. tunda Allah ce ikra bismi rabbika yanzu kuma karatu za ka yi wannan dalilin kuma ya fi karfi su waɗancan yace wa fil ajza'i da mantala, an baka zaɓi ko ka yi da bismillah ko ka bar bismillah kamar yanzu aka ce fara karatu daga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kana iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba kai laifi ba ana fahimta wanda suka ce an bada zaɓi amma waɗancan fuskar suka ce a'a ko daga ina ne tunda ƙur'ani zaka karanta to yadda aka ce kayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka kuma aka ce yi, bismillah don aka kai abin da yafi kuma dacewa ce na fata ana fahimta sai dai malamai a kira'a suna cewa idan kuna yin karatu a jere ne wannan da zai fara yayi isti'aza yayi bismillah to wannan in ya zo dorawa shi kuma ba sai ya sake maimaitawa ba idan ba farkon sura bane kawai sai ci gaba saboda karatu kamar na mutum ɗaya ne wannan an ɗauke muku ba dole ba kawai sai ka ɗora ka ci gaba ko kuma kai ne ka fara karatu a farko da ka zo sai ka tsaya sai aka ce tsaya daga baya sai aka ce to karanta mana wuri kaza nan za ka iya ci gaba tunda a farko duk da ka yi na fata ana fahimta fa'ida ta shidda ikhtalafa ahlul ilmi fil basmala hal hiya ayatun min alqur'ani am malamai sun yi sabani cewa wai bismillah kan aya ce a cikin alqur'ani ko kuma ba aya bace banda ta cikin suratul naml wannan ba sabani akai tun daga ta a ciki kama wanda muke gani a farkon kowace sura ina a rubuta bismillah shin aya ce ita ma cikin Qur'ani ta yanda idan muka kirga ayoyin Alqur'ani sai mun ƙara da ita ko kuma mu cire ta ayo ita ba ta cikin ayoyin an fahimta nan malamai suna da ra'ayoyi har guda hudu ra'ayi na farko shine suka ce ba aya bace a alqur'ani kuma ba aya bace a farkon kowace sura an saukar da ita ne domin a rinka nuna alamar an gama wata sura za a shiga wuta an saukar da ita ne don a rinka neman albarka da ita idan za ka karanta ƙur'ani shi yasa kaga an rubuta amma ba wai don ita aya ba ce a ciki ina fata ana fahimta waɗannan malamai da yawa daga cikin malaman madina ƙura'un madina ra'ayinsu kenan kuma wannan shine ra'ayin imamu malik shi sa a masabar malikiya ba a bismillah ko a bayyane ko a ɓoye idan ka zo sallah fatiha ko aka sani ga hadisi ne yanzu muka karanta manzan Allah sallallahu alaihi sallama da abubakar da umar da usman idan sun fara sallah da me suke farawa da alhamdulillahi rabbil alamin ba ka ba aya bace Tunda ba a ji ta a sallah ba inda aya ce da sai an ji ta a sallah kuma inda aya ce da a bayyane za a yi ta ba ba sai ana koye koye ta ba an fahimta kuma suka ce duk cikin qur'ani wanda take cikin suratu bara'a take cikin suratu namlin nan ita ce kadai ta cikin qur'ani sauran duka an kawo su ne saboda a nemi albarka da bismillah kafin ka fara karatu amma karatun daban a cikin alkur'ani a matsayin ayoyi ita kuma tana zaman kanta an fahimta ra'ayi na biyu shine ra'ayin waɗanda suka ce aya ce amma a suratul fatiha kadai suka ce suratul fatiha wannan shine ra'ayin malaman kufa shi yasa zaka ga mushaf da muke karantawa mushaful kufiyi wanda yake da riwayar hafs za ka ga bismillah an rubuta mata lamba ɗaya alhamdulillah rabbil alamin ga lamba biyu arrahmanir rahim lamba uku su a kira'ar mutanen malaman madina kamar kira'ar nasir shi bismillah rahmanir rahim za ga ba komi alhamdulillah rabbil alamin shine ɗaya to su a wacce kira'ar idan an ce siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida kenan saboda ba kirga bismillah ba ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ta cika bakwai Allah ko ya ce duk ka dole fatiha ta zama aya bakwai in ta zama takwas an yi kuskure in ta ragu ta dawo shida an yi kuskure wala kad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim ka dole ta zama aya bakwai kaga in har kana so ta zama bakwai kuma ka cire bismillah to dole ka tsaya a siratal ladina amta alaihim sai ka ce shida su kuma waɗanda suka ce bismillahir rahmanir rahim kufiyun ta zama ɗaya to kaga dole a can kuma a rage ɗaya to siratal ladina an'amta alaihim sai ayi tazarci ghairil maghdubi alaihim walad dhalin ko da ka tsaya ba ka tsaya ne don ita aya ba sai dai ka tsaya don ka huta akwai wakati sai ka wuce sai ya zama walad dhalin shine bakwai amma siratal ladina an'amta alaihim duk daga farkon bakwai ne ya fara sai ka kare kafin ya zama bakwai an fahimta wannan ra'ayi da yawa da wasu daga cikin magabata sa'id ibn jubair wannan shine ra'ayinsa kuma daga cikin malaman masabobi yana daga cikin ra'ayin imamu shafi'i fil qadim ɗaya daga cikin dalilansu shine wato hadisin ummu salama Allah ya ƙara yarda gare ta ta ce bari gaya muku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu ta ce uha ayatan ayatan ta ce yana yanke karatunsa aya aya ta ce mene ayatan ayatan aya aya ta ce sai ta ce ga yanda yake cewa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin da ta ce ayatan ayatan sai ta ce bismillahi kafin ta ce alhamdulillahi a sha nuna bismillahi aya ce alhamdulillahi aya ce kaga a wurin su bismillah aya ce a cikin suratul fatiha zance na uku shine malaman da suka ce ita bismillah din nan wato aya ce a kowace sura ta qur'ani ba fatiha kaɗai ba ita kowace sura aya ce a ta shi yasa suratu tauba ita ma dole tana da bismillah amma ba zai yiwu a fara da ita ba li tanzili hadis sai da ka sai aka dauki bismillah ta shine aka ja ka ajiye a suratul naml kowace sura kuma sai aka rubuta a kanta Kuma fahimta don haka idan ka zo kirbiyan ayoyin alqur'ani idan kai idaya a irin idayar dubu shida da ɗari biyu da da nawa na ne? da talatin da shida kuna ce dubu shida da ɗari shida da sittin da shida ba daidai ba ne dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida shi ne a kira'ar mutanen kufa waɗanda suka sa na shidan da shidan nan shi ne bismillan suratul fatiha amma ka cire shi sai zama ka dubu shida da ɗari biyu da talatin da biyar a wurin waɗanda suka ce bismillah ba aya ba ce kuna fahimta to sai kuma ka ƙara guda ɗari da goma sha uku a wurin malaman da suka ce bismillah ce a kowace aya a kowace sura banda suratul tauba to suratul tauba tun da yana can cikin suratu annaml ka ba za ka tsora ta a farkon sura ba sai ka ɗauki guda ɗari da goma sha uku sai ka rage ɗaya cikin surorin ƙur'ani ke. sai ka ƙara akan dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida na fata ana fahimta ai da talatin da biyar sai ka ƙara hadda na fatiya to waɗannan su kuma ra'ayinsu ne suka ce saboda sun samu al'ur'anin da muke karantawa kowace sura sun gani a rubuce inda ba aya ba ce cikin alkur'ani ba a ƙara komi wannan alkur'anin Allah ce tilka ayatul qur'ani waɗannan su ne ayoyin qur'ani duk abin da ba qur'ani ba bai halatta a rubuta shi a ciki ba haka ya aka rubuta a saman suratul suratul baqara suratul ali imran suratul nisa inda ba ayat ta bace kana buɗe qur'ani zaka an ce bismillahir rahmanir kuma Allah ce tilka ayatul qur'ani kaga ayoyin qur'ani don ba aya bace za a sa ta kun fahimta ko wannan ra'ayin shi ne ra'ayin Abdullahi bin shi ne ra'ayin Abdullahi bin Umar ne ra'ayin <clears throat> Abdullahi bin Zubair ne ra'ayin Abu Huraira daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai Ata da Qawu da Sa'id bin Jubair da Maktul da Imam Zuhri duk sun shi ne ra'ayin su kuma shi ne matabar Imam Shafi'i kowace sura ayata ta farko ita ce bismillah da ka duk surar da ka zo karantawa baka fara da bismillah ba baka gama surar ba ka cire aya ɗaya an fahimta sai ra'ayi na hudu shine waɗanda suka ce bismillah ba aya bace a kowace sura amma aya ce guda ɗaya a cikin Alkur'ani mai zaman kanta na fata ana fahimta ayatun mustaqillatin fi kitabillah laysa juz'an min suratin min suwaril qur'an illa ko kuma ma ada surati an in banda da cikin suratul naml kowace da ka ganta nan ka bar bismillah tana zaman kanta ne Allah ya saukar da kowace sura tare da ita amma ba don ta zama aya a cikin surar ba sai dai ta zama aya mai zaman kanta ita ba sura ba ita ba ayar ɓangaren wata sura ba an fahimta ita aya ce mai zaman kanta kun gane wannan me bambancin wannan da ra'ayin farko ce sun ce kwaskwata ita ba aya ba ce an saukar da ita ne don a nemi albarka da ita wannan kuma suka ce eh an saukar da ita don a nemi albarka da ita amma aya ce amma ba ayar wata sura ba a farkonta sai dai suratul namal da suke tsakiya wannan ra'ayin shine ra'ayin imamu Ahmad ibn Hanbal shine ra'ayin Dawud ibn Ali az-Zahiri shine kuma zaɓin al'imamu Tabari shine zaɓin Al'imam ibn Kudama al-Maqdisi shine kuma zaɓin Shekul Islam ibn Taymiyyah suka ce bismillah aya ce amma babu dalilin da ya nuna cewa aya ce a farkon kowace sura suka ce dalilinsu shine hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisai da yawa da farko akwai hadisin da yake cikin sunan wanda albani ya inganta daga abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yace akwai wata sura a cikin alqur'ani mai ayoyi talatin yace wannan sura ta nemi ceto wa wani cikin bayin Allah zaka kuma ku karanta ta ku nemi ceto a wurin Allah da ita wannan sura yace ita ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir yace wannan sura mai aya nawa talatin sai muka kirga ta sai muka ga ayanta talatin ne cip, ina fata ana fahimta to da muka kirga mu ga talatin inda bismillah aya ce a cikinta da ya zama nawa talatin da ɗaya ina fata ana fahimta dalili na gaba shi ne hadisi shi ma da yake cikin suna yake cikin sunan abi dawud daga abdullahi bin abba Allah ya kare yarda gare shi a kafin ka tukunna hadisin anas dan malik Allah ya kare yarda gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ɗanyi shiru jim sai ya farfaɗo sai muka ga yana murmushi muka ce me yasa take dariya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce unzilat alayya anifan sura yanzu nan aka saukar mun da wata sura kawai sai karanta musu sai ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sura mai aya nawa uku amma da yazo sai fara da mai dukkan malamai na kira'a sun yi ijma'i cewa inna atsaina ayoyin ta uku ne amma da yazo karanta kuma sai fara da bismillahir rahmanir rahim sai zama ashe aya ce ya ce an saukar mun da wata sura amma dole sai fara da bismillah in ka zo kirga ayoyin surar ka san aya uku ce to ashe wannan bismillah aya ce a cikin qur'ani amma kuma ba za a kirga ta ba a cikin lambobin ayoyin cikin sura ina fata an fahimta sannan dalilin na uku shine wancan hadisin na Abu Dawuda daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi da babansa yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an saukar masa da aya da sura yana gane cewa sura ta kare ne idan ya ji an yi bismillah sai gane waccan sura ta kare za a shiga wata sannan ba a taba saukar masa da wata sura ba tare da ya ji an yi bismillah ba sannan shi ma bai taba koyar da alkur'ani da wata sura ba tare da bismillah ba ashe aya ce to amma ko ba za ka kirga ta matsayin ayar farko a cikin surar ba aya ce mai zaman kanta ina fata an fahimta wannan dalilin dai kamar ya fi ƙarfi don haka wannan dalilin ne saɓanin da ka kaje an yi akan bismillah shi ya jawo aka yi saɓani akan to me hukuncin karanta ta a sallah kawai zai ka ɗauka mai simple malaman da suka ce aya ce a cikin kowace sura a bari mu ɗauko daga malaman da suka ce aya ce a suratul fatiha to a wurinsu duk wanda ya karanta fatiha a sallah bai yi bismillah ba sallasa ba ta yi ba sai ya sake ta ina fata ana fahimta malaman da suka ce suratul eh, bismillah ba aya ba ce na fata an fahimta a cikin alkur'ani to ba zai karanta bismillah ba a cikin sallah kwata-kwata ko a ina tunda ƙura'ani aka ce a karanta bismillah rahmanir ko ba aya ba ce a cikin ƙura'ani waɗanda suka ce bismillah aya ce a kowace sura to ba Fatiya ba har kowace sura ma in ka zo karantawa dole ka yi bismillah saboda idan baka yi ba ka bar aya ɗaya a cikin ita sura an ji dalili an ji na uku ra'ayi na hudu waɗanda suka ce aya ce mai zaman kanta ba aya ba ce a kowace sura sai su ce za a karanta bismillah amma mustahabbi ne na fata an fahimta ba su bi ra'ayin imamu malik ba na cewa kar a yi bismillah saboda ba aya ba ce sun ce aya ce amma ba su bi ra'ayin waɗancan ba da suka ce aya ce ballantana su ce dole ne sai suka ce mustahabbi ne shi yasa inda ba don mustahabbi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai rika yin ta ba inda kuma wajibi ne to da annabi a bayyane zai yi ta na fahimta ina fata an fahimta zaka wannan zancen ya fi karfi cewa bismillah zaka yi du'a ul istifta sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir duka a turce sannan sai ka fara karanta fatiha a bayyane an fahimta fa'ida ta takwas ita ce zancen da ya fi rinjaye shine bismillah a asirce ake yi daga cikin gantukan malamai ba a bayyane ake yi ba fa'ida ta tara ita ce babu laifi idan an yi a bayyane kar mutum ya ji mun sunna ita ce a ya asirce sai ya ce to wanda ya bayyana menene hukuncin sa ba laifi ne. sannan da hadisin da muka ji na Abu Huraira ya yi sallah sai karanta a bayyane me yasa ya karanta shine idan akwai bukatar a bayyana ka bayyana menene bukatar shine idan ka je sallah sai aka baka limanci a wurin mutanen da su a wurin su bismillah aya ce a suratul fatiha idan ba a yi ta ba sallar ba ta cika ba sai kai musu ita a fili su ji ta saboda sallar su ta yi kai dama ba a ce maka idan ka yi sallar ka ba ta yi ba kai dama an ce maka mustahabi ne ka yi a koye su kuma auren su dole ne a yi a ba sai ka bi nasu ba sai ka yi a bayyane kowa zauna lafiya shi sa wanda yake da fiqhu idan ka je cikin mutane masaba ta fi rinjaye a wuri sai ka musu sallah da irin masabar su ta fata an fahimta shi sa waɗansu daga cikin mutanen mu idan suka je irin ƙasashen can kamar Malaysia waɗanda suke masabar shafi'iya ɗanɗa ko Indonesia in aka tura shi ya yi sallah sai ya shiru ya karanta fatiha da yawa daga cikin za su sake sallah waɗanda suka ɗauke ta da zafi. abin da zai ba su shi ne in suka ɗan fahimci cewa a makka ba a yin bismillah dan sai to ashe can din ma sallar ta yi amma in ka samu ami a gida wallahi sai sai sace sace sallah wanda ya dauki masabar tsantsa to shi yasa in ka ne zaka sallah wa irin waɗannan sai ka bayyana ko kuma kai irin na Abu Huraira shine idan za ka koya wa mutane cewa sunna ne yin ta kun manta a cikin du'a ulistifta mun karanta cewa ya halatta yi a bayyane don waɗansu su koya kun ji cewa sahabin da ya ce na ji manzan Allah ya yi ai inda ba a bayyane ba ba zai ji ba ya ce kaza to kai ma ya halatta a inda dalili ya kama ba wai ya zama koyaushe ba sai kai irin na Abu Huraira sai ka ce bari in muku sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai bismillah a bayyane don ka sa su gane cewa ana yin zafa in yaso daga baya ka ce musu a asirce za ku amma aikace don yi a bayyane babu komai haka kuma idan ka zo shiga wata wata sura sai kai bismillah a bayyane shi ma babu komai jama'a an fahimta amma wannan kar mutum ya mai da shi al'ada ta kullum sai yayi amma wani lokaci dalili ya sa shi kenan sai kai musamman kuma ma a sallolin nafila idan ana tarawih kana gama sura kawai kai bismillah sai ka wuce abinka ina fata an gane ko a farillan ma babu dan ce da karshe ku ya kuri za mu rufe da shi shine fa'ida ta goma malamai suka ce bismillah ana yin ta a cike ne kadai a wuri biyu ka ce bismillahir rahmanir rahim a wuri nawa biyu a wurare guda uku na farko idan za ka karanta alkur'ani ka ce bismillahir rahmanir rahim na biyu idan za ka yi jawabi na kutubatul haja za ka yi jawabi da sunan wani abu na addini to shi ka ce bismillahir rahmanir rahim cikakke wuri na uku shine idan za ka rubuta wasiƙa sai ka sa bismillah rahman in banda waɗannan duk sauran abubuwa da ake bismillah bismillah kadai ake cewa ba sai an ƙara rahmanir rahim ba jama'a kun fahimta in zaka shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka shiga masallaci bismillah allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma iftah li abwaab rahmatik in zaka ci abinci bismillah haka aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan ce kul sammillaha kuma ka zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillah nan ba sai ka kara da arrahmanir rahim ba jama'a an fahimta abinda muka faɗa daidai Allah ya babu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh